Taron da bisa jagorancin Sultan Sa'ad Abubakar da Amirul Hajin Bara Shehun Bardo Umar Garba El Kanami ya duba nasarorin da aka cimma da ƙara kimtsa don bin ƙa'idar kujeru dubu saba'in da Saudiya ta sake warewa Najeriya. shugaban hukumar alhazan muhammadu musa bello na murna don ya ce ɗayar alhazai sai karuwa take yi watakila ma saboda haka ne wasu kasashe yanzu suka fara zuwa najeriya suna tambayan mu ya muke tsara ayyukan mu don yanzu ka lura ba a samu matsala da alhazan najeriya ba duk matsalolin da aka samu da wanda aka sani a ce wai a ce ana zanga-zanga ko kuma a ce alhaji ya yi jidan kaya wanda ya fi karfi fitina da ake samu a airport duka yanzu dai alhamdulillah ba ma samu kuma wannan ina ganin alama ne wanda ya nuna cewa hukumomin alhazai na jihohi suna kokari su tarbiyyatar da alhazansu kuma dai duka dai wanda ya kamata wanda ke da hannu cikin wannan aiki yana aikin shi yadda ya kamata kuma abu ne wanda muka gode ma Allah kuma muna fata Allah ya sa abun ya kara sauki. Malami na kara faɗar darajar haji karɓaɓɓe da yadda yake zama bigiran haɗin kai tsakanin malamai Sheikh Abdullahi shi shine shugaban kungiyar Izala na Najeriya. Amma haɗuwanmu zai yi kyau in muka koma muka rungumi Alkur'ani da hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shine fiyayyen abin da zai haɗa maluma. Wannan kokari da mai alfarma yake don a haɗu karkashin inuwa guda lokaci zuwa lokaci wannan abun a yaba mishi ne kuma in Allah ya yarda ga Consul General na Saudiya ya shaida irin kokarin da maluma suka yi ya zama sanadiyan canja ɗabi'o'i da halaye na 'yan Najeriya musulmai mazauna Makka saboda wa'azin da ake bi masallatai masallatai ana musu halaye na alhazai ya canja saboda maluma sun shiga cikin su suna gaya musu ka'idodi na aikin haji don haka aikin hajin ba zai ci nasara ba sai an haɗa kai da malamai an san me ya kai mu domin ba yawon shakatawa ba ne tunda tafiya ne na addini to jagororin addini suke da hakkin haskakawa al'umma don su gane irin yadda annabi ya haji. shek Tijjani Bala rawi ya yi amfani da taron ne wajen gabatar da wani littafin nasiha da ya wallafa mai takin jagorancin al'umma ina aka nufa wuta ko aljanna ko kuma kiyadatul umma ainal maksar ilan nari awil janna bi ga littafi na baka jagorancin al'umma ina aka nufa wuta ko aljanna duk ɗan siyasa na rubuta wa uh, Profesa jega takarda wajen wata shida kenan ina neman amsa ma ban samu ba har yanzu cewa ya rabawa ga kyauta ni zan bayar ba sai nake so ai ba a raba wa yan siyasa da mai sha'awar siyasa ya ga hatsarin mulki wanda annabi ya gaya suna guda uku na farko zargi na biyu da na sani na uku azaba a ranar alkiyama sai wanda ya adalci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wanda zai mallaki mutane guda goma sai allah ya zo da kai ranar alkiyama a ɗaure ko adalcinka ya kwance ka ko zaluncin ya kai ka cikin wutar jahannama alhazi dubu ashirin da biyar ne suka riga mu gidan gaskiya a hajin da ya gabata nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya